Firaministan kasar jamhuriyar Nijar Ali Lamin ya sake jaddada manufofin gwamnatin sojin kasar wata guda bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin Bazoum. Wannan ne taron manema labarai na farko da Firaministan ya kira inda ya ayyana wasu daga cikin taswirar gwamnatin sojin kasar da suka hadar da batun haɗin kan ƙasa da tsaro da batun tattalin arziki har ma da ilimi. Daga nan wani abokin aiki na Muhammad Awal Balarabe ya tuntuɓi wakilin manaya mai gazali Abdu Tasawa da ya kasance cikin manema labaran da suka gana da Ali Lamin Hassan a fadar gwamnatin kasar. To Gazali Abdu Tasawa mai Prime Minister Ali Muhammad Zain ya ce game da irin hali na koma bayan tattalin arzikin da Nijar take fama da shi biyo bayan waɗannan takunkuman da aka aza mata bayan juyin mulki. To ba shakka Mamadu Prime Minister a tare manema labaran da ya kira maganar tattalin arziki ta kasance a sauran gaban batutuwan da ya ambato inda ya ce lalle sun zo ne Nijar tana cikin mawuyacin hali na tattalin arziki domin kuwa a zauwarsu wannan gwamnati ta da ta hau sun iske ba Nijar tana da bashin da ya taushe ta miliyar eh, wajen sama da eh, dubu uku bashi na waje da miliyar wajen dubu biyu bashi na cikin gida wanda ke nuna cewa suna da babban kalubale a gabansu sai da ta duk da haka sun yi kokari sun biya albashi na waɗannan rahotanni guda biyu kuma suna iyakar nasu kokari domin ganin ah, haka ɗin mai gintse ba za a ci gaba da yin albashi. wannan yana nufin cewa kenan a wannan yanayi na komawa makarantu ma dai na jami'o'i zuwa sakandare da firamare ne za a samu sa'ida kenan a wannan fannin duba da irin korafe da ake yi a fannoni daban-daban to gaske a fannin karatu dama ya ce lalle ya ce za su iyakar nasu kokari suna suna ɗaukar duk matakan da suka dace domin ganin an samu kayan aiki nan zuwa komawa makaranta domin ganin an koma makaranta tun daga firamare har zuwa jami'a komai ya je daidai akan haka ne ba ce suna tunanin ma yin gyaran hukuka ga dokar kasafin kuɗin ƙasa a domin wato aske waɗansu wato ta tsohuwar gwamnati domin aske waɗansu kuɗaɗe da suke ganin an tsara za a kashe su da babu amfanin kashe su ya zuwa yanzu za kuma su yi nazarin yin sabon dokar kasafin kuɗin ƙasa wanda za ta mai da hankali da kula da wannan matsala ta fannin ilimi ta yadda ba za a fuskanci matsala ba idan an koma makaranta. duk da cewa dai gwamnatin mulkin soja ta ce matakan tsaro ne saka ta wannan juyin mulki amma har yanzu ana fuskantar hare-hare daga nan zuwa can akwai wasu matakai ne da suka ce sun bayyana za su yi na zahiri domin dakile waɗannan ayyuka na ta'addanci gaskiya bai yi wani wato bai yi kewa yake ba shi da kai shi ya amince da cewa daga lokacin da suka hau mulki zuwa yanzu an fuskanci hare-haren ɗan ta'adda an kashe sojoji an kashe fararen hula bai dai faɗi alƙalin mama na adadin mutanen su sai dai ya ce duk da haka jami'an tsaron Nijar sun dage a makonnin baya-bayan nan inda suka kai farmaki akan ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka fatattaki da dama har ma suka yi nasarar kama waɗansu daga cikin 'yan ta'adda waɗanda suke zargin cewa a tsokacin tsohuwar gwamnati aka sake su amma a yanzu suka yi nasarar lokacin da aka yi wannan farmaki aka fatattaki su har aka kama waɗansu daga cikin waɗanda an sake su ne a lokacin tsohuwar gwamnati. wato tattaunawa ta kasar baki daya domin a gano bakin zaren warware rikice-rikicen da ake da shi a ina ne wannan gwamnati ta kwana kuma waɗanne ne ake gani cewa za su iya da gudunmawa a wannan fanni duba da cewa akwai wasu 'yan siyasa da suke gudun hijira ba shakka eh, ya kambato wannan shirye-shirye da ake ba a dai da rana ta mai amma yake nan da 'yan makonni ba shakka za a zo a yi wannan zama wanda zai hada rukunai daban-daban ah, da kuma ah, abubuwan da za a yi na shidda ta daga cikin wannan kanji musamman a tsaro abin da za a yi na mulkin kansariya wanda ya ce ba a tsaida shi wannan taro shi ne zai tsaida shi sai dai ya yi magana maganar suka in gudun hijira misali yan siyasa da suke an tambaye shi a bisa kan makomar tsohon eh, firaministan kasar da da majalisar da kuke cewa mana hama ahmadu tsohon shugaban jam'iyyar na afirka ya ce su ba su da damuwa a tasu fahimta yana iya ya dawo ya kawo tasa gudunmuwa domin gina sabuwar nijar da ake so a yi daga yanzu. tattaunawa kenan tsakanin muhammad awal balarabe da gazali abdu tasawa daga jamhuriyar niger Jawabin na Firaministan na zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban jami'o'i a fadin jamhuriyar Nijar ke koma makaranta bayan dogon hutun karshen shekarar karatun boko. A bana dai kama karatun na zuwa ne cikin yanayi na dambarwar juyin mulki da ya haifar da takun saka tsakanin sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hula da wasu mambobin ƙungiyar ƙwararrun malaman jami'o'i. Daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar, Lurwana Malam Hami ya yi kuma da wannan rahoto. inda a yankin da magaran ɗalibai dubu tara da arba'in da bakwai suka bi safin takwarorinsa na faɗin ƙasa wajen komawa bakin azuzuwansu ko da yake ɗaliban a da magaran sun tafi hutu ne cikin takun saƙa tsakaninsu da hukumomi samun kudaden alawas karamcin ɗakunan ɗaukan darasi da dai sauransu kafin daga bisani matsalar juyin mulki ta kawar da komai ko da yake a jajibirin wannan rana ta komawar ɗaliban kwamitin zartaswar na damagaram ya ginda sharuɗa da suka jibanci jakuɗa duk wata jarabawa da ake a ranakun farko na kama karatun injirisa ahmad domin akwai dalibai wanda har yanzu da a su mutum kan hanya kasa ce dama ke doka ita ke doka sharkin dawo dalibai da mai dosa jami'a shi yasa muka ci da wannan jarabawa ganin matsalolin da suka mamaye ci gaban tafiyar ilimin ɗaliban kwamitin zartaswa na ƙasa na ɗaliban ya buƙaci ƙarin motocin jigila guda hamsin da hakan ya tilasta gwamnati ba su guda goma to ko yaya ɗaliban suka ji da komawar nan ta bana. ya san ɗalibi ne a nan jami'ar da magana. mun dawo da ɗan kwarin kwarin mu fata na shine sauran karatun mu da bamu fara sabon na can shekara mu ida su domin mu kama sabon shekara. Suna na mun Mamman Yaya wannan shekara Allah sa shekara ce wadda za a samu karancin tahiya yashin aiki muna so dai a ce matsaloli da ko kungiya ta mu ta kawo da sunan a ce an samu an gyaggyara su.